عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين واليهود الطاعة والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأموالهم كفر الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على الخالدين لعنة وكلا على الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاسدين أجرا

الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المتبع الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عدوا قويا غفورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك واشهد ان محمدا عبده ورسوله الامين اللهم صل على محمد النبي وعلى آله كما صليت على إبراهيم فأول على محمد يومنا بقي وعلى الله يجب أن يكون وعند إبراهيم صلى الله عليه Allah ya kawo mutum su na kuma ke ne ko wanda zai sun da biya a tafsirin Qur'ani da girma a wannan kulafin da ɗauka na Rahman bin a da yara da Rahman abubuwan kwallo a nan birnin suna. Saboda Allah ya zai da mutuwa kafin da ya tsaye باعوا وقتلين ومعين تجيلين لازم ما أفضلهم من أفضل النساء آية وستين وقوة جنب الغني مطلوب يوعى آية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما inda take magana a kan wanda ya kashe mummuni da kaga ayoyin zai gabace ta ma'ayatin sai magana a kan cewa mummuni da ya kashe mummuni sai dai magana a kan idan aka kafa ruwan ke kirkiri zai da zai sai ma ba wanda ya yi da gaggafin ba shi ya kafa dokar da aka fara cewa mummuni ba zai daga mummuni ba da gangan sai ya yi ya fi kisa ya ma ba ko takobi ko wani malam ko ya da tsibiya ko bindiga ko dukan da ya dama na sai ka ce shi da ban duniya gaba ɗaya to shi ne wanda yi da yi wannan ya faɗi fushin da ya mata wadda za ku ji an nan kuma kuma kuma zai jade a cikin da ko bai da goma a cikin da aka fice da goma da wutar mumini ba da goma a cikin da ta Allah sai jade a cikin da yi. kuma Allah ya fushi da ya cinye maka kuma ya tarihi alaba mai girma a mai wasu malamai sun ce ba su ba ba su da ya kashe rai na mumini da gagar rubutun mura ana Allah ba zai yafi mata ya zai yi da annama wani zai yi da wutar ba zai fita ba kuma wata ba wannan ba shi a halittu na kan al'amma ta zama ta ce a laifin daga kayan muni ya yi tsanani musamman da lalewar ruwa a gare shi kuma da fushi da azaba mai girma da azabar jahannam duka shi kare to amma ana nuna cewa in da za a nan sakamakon aiki tsarin da ruwa da shi da kuma mata mana da rabu rabu in da za a masa hukunci da aiki da ya yi za mu fara da to amma da ya ba da ƙofofi na tuba mun kawo cikin lokaci bukan cewa wanda ya tuba wanda ya tuba ɗaga duniyar mai Allah ya mun a aya nan da tuba cewa ya aikata ne laifi a da ya tuba da misali Allah ba a yafi Allah yana kowane wannan ayoyin na hadisin da aka kawo na mutumin da ya kashe rai ɗari da bugar da wada ya kashe rai na musulmi guda ɗari ranar da isra'ila yana cikin wannan yanayi kuma kuma ya zo maza a cikin jinanarsa yana yi gaba har yi kuma su gani zai je allah ya yi maza sai ya je ya bar ya mutu a kan hanya allah ya ce sa malakun rahama ya ga da shi ya ke zuwa ga aljanna saboda ya yi duba babban tuba da ya yi mutum ne kenan cewa akwai tuba ne amma tuba kamar da Allah ba za su tsaya da su sai ya yi kamar yana yi islaman kaba wa amana wa amil amal salih sai ya duba ya yi nadama ya yi imani ya koma zuwa ga ayyukan aini gaba daya ya bari ya babban hanya gaba ɗaya sai yana da kawai ya fito da wani ya yi masana wannan Allah na mutane da suna na yi wasu goma kyawawa sai za mu Allah ta hannu tsakanin haka lallai biyar cikin babban hatsari in yi da wuta sai iya da saura ba ranar haka Allah ta tsaye to a wuce wajen duniya su ne rani wanda ya kashe mai menene hukuncin sa za mu ga aya ta hukuncin turai suna karman kuɗi da mahluma فقد جعلنا في وليه سلطانا فلا يملك قتل النصارى مكتوبا duk wanda aka da shi aka zalunce shi aka da shi domin sanya wa danginsa hujja da ƙarfi su masu nemo wanda ya gaje shi da kuma zai shi a kansa idan ka ta hannun shari'a ko ta kai da fata wannan su da emoji da ɗauki fata a kan su nake sarki ko da kuma ke sarki a yara sai ne ke sarki wani amfani rufe cewa Allah ya ba wa zaibin waɗanda aka kashe ko wanda aka kashe sai sun ɗauki mataki a kansa wani mataki su ɗauka an ba su gari ko wani ya kashe shi za a gwamnati kashe shi ko kuma afuwa gaba da afuwa ba komai wataƙila haɗa shayi ne a kayan ne wataƙila za ma za a da abubuwa ba daji shi ma kowa ya taɓa mai rubu kuma makamanta a da cewa dama iya jawo wannan abu a ce ya jawo kansa a dai fata da ya masarana da wani kiyama an shi ne

to wannan biliyan ɗin sai an ƙara an ƙara ɗin inda kika da zuci saboda haka maimakon a ɗauki rakuma bilbil rahumi guda ashirin bilbil maharin guda ashirin ifa guda ashirin jada'a guda ashirin da zai da jar a nan da ya zaɓi manyan manyan ainihin rakuma ifa ne shekara kuɗi ke da rage jira mai shekara biyar sannan kuma halifa sai kuma mai ciki wannan talatin wannan talatin wannan kuma arba'in mai cikin nan ya da farafin guda arba'in masu ciki a ga kalar ta zama ta miliyan da ta tsiri biyar tafiya sai mun sai miliyan na kwanci miliyan da ta miliyan ɗari tara miliyan ɗari tara da miliyan nawa ne saboda ba kuma wanda kana da kan jirka ashirin ashirin ashirin ashirin da biyar da biya to a nan kuma talatin talatin a kan na shekara uku shekara biyar da kuma mai ciki wala kuma biya a wasu to kowane yan wanda aka yi suka ga dama ita suka wannan biya ɗin ya fita a biya al-muballama biya a bakkorara a bakkaranta saboda a nan da gaida yan su kuli a kai kada an san ba da biya da shi wanda da gani a tsoron da zuwa sai sai sun yanka masa sai sun yanka sai sun bada biyan biyan da kuma ita a duniya wannan babu zancen cewa ƙaƙira nan in ya da kudin ko na da abin kudin da shi zai biya da cikin kudin sa ba dai ne da za su biya a cikin kuskure dai ne da su biya kuma za a tsara da zamu a tsarki da mu kashe ba a wasu to ita wannan tana da cikin jirgin nan na ne to dai an biyar da wannan abu bid'a sana abin taje shi ne kawai rana sanar da ake haɗe saboda suna da inganci wannan wuta wuta a cikin da fara amma da yin da shi kuma yau wanda suke da wacce su yi wani ba amma da ta ta da abinci sai da shi da Allah yake kula da na yau ya wuce wuta a duniya wanda ya ga gaga shi ne shin zai yi kafa أيضاً تقول أنت القضية والمؤمنة وتحرير وقفة المؤمنة لا تنهوية لا تنهوى عنه بوجه فهو نقول مع الرمضة يسير ينتج والرمضة الله فرد الأمم كل idan ya kika ganganci shi ma zai yi wannan ɗan da bawa wanda idan ya kasa aka ce zai yi wata a cikin kwanciyar masa a rai wanda za a yi yayin da wani ba shi ma zai yi haka wanda zai yi ba ko kuma idan ya wuka bawa da maka ƙarar bihari zama da ke so matarsa bayan ki haram ne a gari na kamar da bayan kuma zai ki haram a gari wannan bihari ne shi wannan da fara da zuwa su zo kan a ƙarshe mutum ya iya ba zai yi azumi da zai kama da ciya da ke to shi shi ma haka ne a wajen wannan sabanin da zaɓi malamai imamu shafi ya wata fi malamai ya ce ɗaya eh, shi ma sai ya kafa to da domin idan an wadda da kafara na wanda ya yi za a kuskure wanda ya ne da bai damu nan da lura mu wanda nauyi su wanda ya yi wani abu da gabanci kamar rantsuwa zai yi rantsuwa ta yi da ƙarya ba ta mutu ba a zama ko zan shi ka da sai mu ba za ka kuma to idan ka ke ce wallahi wallahi na yi kaza ko za ta ce a ta ƙarya malamai da san dawa ba suna da albamu a yanzu da bamu rantsuwa ke duka da mutum mutane kai ƙarya kuma ga da Allah wannan sun da alhau ne duka da mutum mutane sai ce wannan ba ma fara za ka fara ba ku da rasu kai ka fara a wani cewa ga wani arziki wani duka da mutane ne kuma da ya kai ba su tsoron wannan to shi ma a nan wasu malaman haka kuci su ba da iya

sauran maza hawa yin sanar maza na hawa bin hanbal ina da yanayi amma yau da na amma cewa duk wanda ya yi fita da a yi masa haka da mara kuwa da albamu nan kuwa ƙayya inda rantsi Allah kariya to shi ma wannan babu kafara sai ɗan da kan sun su ai Allah idan mutum bayan fara da gangan ko mutum ya ce da rama ko da rama ba sunan wani abu bin ambal sai da rama kafa ta ce za a rama sunan ga mata kuma mun rama ta ce da jami'a sun ce ko ba ta da mutum da yi ba gaba ɗaya wanda ya yi wani zai da zai rama sallah ba ka fara ba ramuwa laifinsa ya fi ƙarfin ya rama wannan sallah sai dai da su fari da jami'in aljeri kuma ba dole ne Allah ya kama saboda wanda ya zo sallah sun san da kare mu jawa da kuma zuci ba wannan ta ce da ya mu ballo ya kan sallah idan mun aure mu ko fahimta shi ne girman girman da ƙarfin sakamako da wanda yake wannan mutunan aiki wanda ya kai rai na mummuni da kalla ta ba a rami wani za ka fara a gajiya gallara zai ba biya da tsanani ta kuma jirgin da ya za kuma ka fara a zuwa da ya ka fara idan da bawa ko baiwa kuma ba koma tarihin musulunci za mu ga sabon da za a wa rai da Allah saboda sanin girman rai shi ne saboda sanin girman kisan kai kuma da ya yi da suna abin da ba a nauyi wannan ya kuwan wannan kuwa da kan kuwan da kuwa ya kashe wannan ka hana su da kai ko rakunin da ko dokin sa amma da ke abin kisa ya ke ko a yaki tsakanin ɗabi'a da ɗabi'a tsakanin gari da gari saboda wannan abubuwa to amma da aka dawo musulunci mutum zai ga wanda ya gaji mahaifinsa in dai ya musulunta yana kallo zai zuwa dani amma ko tunani baya yi yadda ya gaji saboda ya san irin mummunan jami'in da Allah ya yi wa wanda ya wannan babban laifin ba za sa tunanin dole wannan alƙawarin nasu na ƙauna da zumunci da Allah ya tsakanin musulmi da kuma yan wata suna kuma magana su saka kira ya kasance abu ne kwamma a wurin wannan da aka ce wannan hankali wannan da aka ce rayuwar su gaba ɗaya suna yin shi a kan jini jinin ɗan'uwana jinin babana ya tashi ya fadi ya sauka a kan ya jire a kan kwana a kan ya tashi a kan tunaninsa kawai na ne da sunansa an sake masa wani kuma kowa ya gani sun da tafiye shi sai da tafiye shi a kan wannan wani wasu duka kan kafin zamanin da wannan arabe suna da tabbatar da annan muhammad sallallahu alaihi wasallam sun tafi tarbiyya mutum yana ganin wanda duka babarsa ko da da wansa amma baya da ke ko a ransa cewa zai ne da kansa a kan wannan abubuwa wanda kunsu su shi ne da zai wanda Allah ya zama da ala da Muhammadu sallama domin ya rage shi kuma abin da ya gabata na da sukan matar ku shi ne rayuwar da ake kai ba Allah magana wanda arabu tsakanin munafikai da duniya sannan yin magana a kan alaƙar musulmi da musulmi sai kuma a koma kan wani gargaɗi wani shamaki da aka guda tsakanin musulmi da kisan kai kar a kuskuwa a samu makora da kuskure na kashe rai to Allah ubangiji sai ya kawo wannan ayoyin cikin wannan aure da zamu rasa da Allah idan sun je wajen yaki a wajen yaki to ka ka fara kisa kowa ka ka fara na kowa har da tabbatar me ma'anar haka yan kar a je a kashe mai biyu ba Allah ta kashe mai biyu ba wanda ya kashe mai biyu na ta kuma gwagwa kuma wanda yake da kuskure ga sakamako mai wahala to wannan din ne Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala yi masa gana ya alfin shi ya sa a masa wanda kuskure wanda zai hana a fada ya kawo cewa in dai har da akwai kowanto wani ne ko ba ne ne ba ko ka a kura a sai an tabbatar da cewa ba ne ba mutunci ne ga cikin mutunci sannan za a kuma kawai shi da ya yi wani abin da an ya kowanne suka yi imani da Allah za a mafi fi sabilillah idan kuka tafi cikin ƙasa kuka shiga cikin duniya kuka yi tafiya da jihadi fi sabilillah fata bayyana fata ba ta fata tabbatu to kun ta ta san ku nemi tabbatarwa ku nemi bayani daidai wa daidai yadda ya ولا تقولوا لمن ألقى إليكم سلاما لا تسمعنا kada ku kura ku cewa wanda ya muku sallama ko kuma ya nika muku aminci ku ce na masa kai ba mun biyu ne in da haka shi ma muku sallama ya zo alamun su tare shi to a hirin zama gwamnati wani wa a wani ƙira'a liman alƙa ilaikun kalama wanda ya jera muku kalama ne ko kuma ce an jika yari ma'ana da ko assalamu alaikum wa rahmatullah amincin Allah ya fada gare ku wa sallama ce gaisuwa da kan tuni wanda ya yi ta alamar cewa ya yi da Allah da masarar ulama musamman a wajen zamani su su an baba an gaba ana kuma da na rana na wani haka suka ke zuwa yanzu mutum ya goge an gaba a matsayi kara inda mutum ya ga assalamu alaikum yadda ya yi zai mubarak tsayyar gaisuwa da Allah da albarka ko bijani aminci ana da ni da kai na da ke yana ga da duk wanda ya mutu wannan da Allah ko tura da mata mutum karba da mata kai na mutum ne ya mata umma amal hayati dunya kuna neman abin da yake na jin daɗin duniya ɗan amfanin duniya a ba a da wa amfanin duniya ku a yau kujin ku ne kuna son da aka ku shi da wata shi kayan duniya kuna neman ɗan mataki duniya ɗan amfanin duniya ɗan kayan amfani kayan more rayuwar duniya za sa yi karɓar mutuncin sa yi karɓar shaidar kan da ya yi mutu ya salama da ya yi sallar bidon nan ba fa inda Allah ya mabani ko tafiya uku bai haƙuri ai ganyomi abubuwan duniya kayan kore rayuwa suna nan gini a wajen Allah Allah zai ba zai ba ka duniya wanda za ku yana zai aljanna ran aljiyama kan da Allah ya mabani da ba.

kuka zo kuma kuka musulunta kuma da musulunta da kuma yi aka kiyaye suna na musulunta ne kuma aka kiyaye jirgin ba ba da su ba matsayin an ci mai zirgi mai yaji in dai kuka ce ash'alar la ilaha illallah wato na muhammadu rasulullah ko shaida ko kuma da assalamu alaikum ko ka kuri sallah sai ka ne to shi ma wannan bawan Allah da kuka gani ko ba za da kuka gani kuma sun kwada musulunci ya kamata ya kudu to kuma da a fi kamar sallahu alaikum ya Allah ya muku baiwa kuka bayyana mutunci kuka tsaya a kan addinin ku kuka karbi kalma Allah kuka faɗa kuma aka karba a tabbatar da cewa yankin ku ne ba ta bayyana ko ba to kiyaye ku ga zama ku nemi bayani kafin ku mutu mutuni wanda yake assalamu alaikum wanda ta shiga lana aikin ba wanda shi wa musulunci yadda aka yi mutu aka masa samu kuma su da samu su har da mutu a tabbatar da imanin mutum musulunci da ya inganta ya da farna in ba haka wani lokaci ka fi da wani ka tabbatar da mutum mutum bai ba kan ya yi mutu kuma a cikin sabu na ku yaƙi lokacin da musulunci a kan إذا الله تعالى بما تعملون خبيرا حقيقة الله ta da cikakkiyar nan ta da zurfar ilimi a ga abin da kuke aikatawa ko da zai bihi zai za ka samu a kan wannan abin da kuka aikata. Daga wannan ayar za ka cewa wani abu mai za a dalili ne za a kawai da akwai kwanar da ke daban daban mutum da cewa an yi da kuma zina da yayi an zai za a farmaki an haɗu da wasu mutane ko wani mutum wanda ya yi wanda abin ne amma sai da wasu ‘yan yaƙi nan karin nan nan sai su ci da ƙarfin masa sai su fassara da cewa ya yi ne don kara kashi ya yi ne don ya ji tsoron takobi ya ji tsoron maki zai ƙara karsa ba an fi ƙarfinsa sai ce na yi wani aka kashe kanisa sai suka ne eh, kashe a kan haka mun faɗa haka a dalilin wakar da ayoyin sita a wakar da wani haɓa wasu malamai sun faɗi waya a kan cewa laifin zaɓai an fi na abu kaɗa ko an faɗi wani zaɓai da yawa akwai wani da ke da cewa eh, zamani shi ne bukatar da su da wani duka da wani su ne Allah ya yi shara zuwa gare su a wajen waya da zuwa da zirgi wanda a nuna muhallin bin da tsama muhallin bin da tsama idan suka kira ya kawo waya daga duka samun bin ambal bin Allah ta'ala da kuma waya da abin da ya kabar ya goyo kisa ce ne izina duk da akwai magana a cikin malama a duk zama dama su amfana ga isnadi kuma malamin su kiri tsabar ya kawo shi ma an da ce ya kawo wani kisa sannan malaman a duk da kawo yau da cikin su kuma suna kawo ta amfani matsayin malaman siya ma kuma idan ne ka ya kawo ta suna kawo ta a matsayin ya wani abin da ya ba amma akwai abubuwa a cikin masu ɗan nauyi da ke iya shiga malaman hadisi ko su sun ke kokari su da cewa ruwaya ko tana da matsala za mu karanta ta ko za mu karanta da ita ta saboda ya zama dukkan ilimi a kan haka ko da su yau da wuri da fata amma dai a fara alamomi na cewa asalin kisan da akwai shi sai dai ko yan wasu tare da a cikin da akwai da tara akwai wani sahabi abdullahi bin abi hasrat shi ne yanzu hadisin wanda imam ahmad bin hanbal ruwaya yabda musnad kuma lalata zama ya aika muku zuwa kabilar ibon ko kuma garin ibon da kuma dutse ne ko garin su ke wayar sa ya ke kabilar ibon ita ni ya rika tare da wasu da cikin هنالك تلقى أبو تعالى الحارث بن ربعي أقوي محلل بن جسامة بن كيف وأنا ملاجئ بن ربعي إذ كان مكتئ كان كان لك أفضل من أحسن ونقوي سيوان المسلم بن عامر بن الأفضل الأشعري في يوم الشيطان على بعض تور تقول أمي كما تشرب أقوي كان كاره يجي على شيء da kuma wata gangar nono na abokan da kayan kayan da na da gida ɗan a sa da abincinsa wasu abuwa na ban zai ta ko ko ne kasuwanci a ciki amma mutum ya arziki ɗan kaɗan ne da ga kuma wani amawar da yawa da nono da ya wuce ta wajen mu sallama alaina sai mana sallama sai assalamu alaikum shi ma na ɗari da zaɓi za a yaƙa to amma da ya gama wanda musulmi sai ya musulma za a musulmi na an da za mu kai masa kamar shi muka da shi sai muka rike hannayen muka da shi ba yana nufin da shi suna bi hakarar da yin da abu kaza da tsara sun zibiri da suke masa hanyar wa amala alaihi muhallin zirga amma muhallin sai ya masa marwai kawo tana hutu ne kashe ya kashe shi an ce har da kudin da shi da kiriya ya arin shi bishai in kana bai na huwa bai na irin wannan kuna wani tafiya ma nan wata ke da tsayawa ta ke da zai zai ya shi ne kuwa ta ce a dalilin wata rigima da ya in da dama sun san juna ko ba su jituwa da shi a wannan shi wanda ya wannan ka'idar wanda ya kisa shi ne muhallin da sama da kuma shi wannan mutumin da aka ainihin zuwa gabe shi ne anar ibn al-abba to ya da akwai wani abu kuma zuwa fahimtar su ya ina ga hadar shi ya sa shi ibn da sama ya kai wannan abin da kashe wa hada ba'irahu mutajiya kuma ya dauki ba kunsa ya dauki wannan kayan na dama na jiya da yanzu kuma kada mutum da yawa ana cewa yanzu za ta dauki kayan Ibarata sai ya amfani da damar da kayan nasa ya kora suna kunsa da wani kayan na. Alamma wa jalla ala kullin lahi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da muka dawo wajen manzo Allah ta bada labari zai cikin Qur'an sai wannan ayat ta ya yi ayyuha alladhina amanu qum bihi in kuka tafiya a bayan ta saboda Allah ko ku da ka an san ku tabbatar kada ku ce wa wanda ya kuka lawa mutum ba ku ne ba dan ne neman amfani a duniya ku gani cewa akwai kayan duniya da yawa a wajen Allah kuma kuma da an kuka suna koyar da ku أنا كمسلم بوك تبين الله كبيرا كتبيه أوجه أو رأي أو جوا الله يقوم في أي سبب وسبب ما حقيقة الله يبتدي إلى كتير من الدنيا أو في أي سبب ما نجمع يا كوايا نسيم في الأمر الأمر أنا أنسى في لما أقول هذا ما شيء من كتير ما لهم كتير وما لهم حديث يا باوشي أنا مدن يا رب بداية والنهاية رب مدانيه ثم يا كرسي رواية وتكون نظري في رواية في الطبري ويقول إذا كنت da aka dawo aka gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru a da sama kana da kashi muhallin bin sama sai ya zo wajen za su lama sai ce annabi shi masa gaba zai sai ba zan jira ma gaba kaga ma Allah ba su maka wannan jama'a da lafiya ne wannan waya amma ya kasancewa in ya yi inganta cewa rayuwar na aikin mutumin nan ya yi sallama an fahimce amma ya kashe kuma da wannan ya amfani da wannan damar cewa akwai alamar cewa ba don Allah ya ce ya sallama ba alhari da za a zuciyarsa wani zai ke shi na daga tada wannan mutum ya zo yadda aka wuri zo a nan bayan yana kuka bayan kwanaki kaɗan a masarciya sai ya mutu abin da aka binne shi ƙasa ta wato da shi waje har ba ga masarciya annabi ya ce ya ce a waya ya ce lallai ƙasa tana karɓar wanda ya fi da tsamadai ƙasa yana karɓar kafirai ma wani suka muhallin da samun laifi amma Allah ya kone ya kunna ku fahimci girman laifin da muhallin da sama ya yi gata. da misali tsawon da aka aka yi shi wajen zuwa su aka iya fi da shi a kuma wajen tsayar da waya na fada kuma a karfe ne da aka yi kuma a tsaye na zama da ke da biyu na yi fata bai yi kuma a cikin na kuma da arzikin da faɗa shi wannan tare da akwai wani sahabi da ya yi da da sahabi ne a wanda ya yi da yana ma'anar rubutu na alƙur'ani amurka kuma ta kuma ba da iri haka ba kone saboda haka sai yana cewa sai sai kuma hijirisa yana son da baka abin yana ce su. ai na ce wa ya ce ya faɗa abin da ya fito, abin da ya fito, don yin baya gani. Ya mana ma ba daidai ne ba, yawa Allah da suka karya. Wanda shi Da labarin na zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa sai ya mutu. ɗan kwanaki kaɗan sai ya mutu. To shi wannan na da shi a yahudu a ranar yahudu ne ka yi rizin abubuwan daga cikin ka ka yi ka wannan shi da fitarwa ce kuma shi kafin ya yarda ana zama da barkaci idan an fara kai jago iya wannan waya ce wannan waya ce wannan mutum ya ku da da wannan zuwa kuma su waya amma ya kuma yi na yau sun ta wannan waya kuma mutumin nan ba kai da ba amma girman abin da ya zo kansa ya kai ya kashe wani bawan Allah wanda shi ba mu dunka ba mu haiki ba mu da biya mu Allah ne sai ba ga da kuma ya ya ke da boye shi kuma mutum wanda shi ma alhaji yana da ya aka yaro da mai tsantsiri wani ne a zai azumi da aka ga yana cikin kitan kajirai ya ga aljish ya ga zai hudu wani karma wani ya ga shi ne ya gaje sai ya ɗauki mazu da ya kaba a kasa ya saka a kasa sai ya fara a kasa ya furna su ne ta a kan ba shi ya ga kasa kasa. Aljihar yau ba na wasu ne ba, shi ya ga kasa kasa. ba ka ga gani da nake cewa ba amma in ya yi babban laifi ya Allah ya rubuta Ana ana samun yi wannan Allah yana yin haka ne ma ko da ala. sai ya zama ruwa ko ya mana ruwa ya koya wa sabon wannan zulmi ya kuma koya wa sauran al'umma na baya cewa to ga mu da kowa kima a duniya kuma su kire shi ne ina kuma ku farka da ina kuma ku fararen hula na mai zaɓar hula ko yau hula ya yi an nasa ya kuma ba farar hula da kome ba ko ya zama da cikin tsoron Allah sun faɗa cewa lallai kashe da mummuni Allah na tsara da wani yau to abin duniya da ya gamata cikin zuciyar mutum musamman ku ya gani har gani da ake har ka ga ɗaukar da Allah ba ta yi wani ba sa duniya Ko ba da ta wani ba abin da gaggawa wajen kashe mutane na yawon da arzi bai halatta a kuma da yin mummi ba ko kakani saboda son zuciya ko saboda gaggawa Allah mutum yana yi wa bayan da abin musamman yan kunne ko da kuda a jami'ai su sun kasance kuma da muka faɗa suna da yawan rashin rayuwa to amma da Allah zama da tsarin kyau kowa ya kashe shari'a za ta yi kaji da kuma ɗan a kan za ka ba a zai za a yi rubutar ba ko kai gaggawa wanda kai mutum kafin a bincike a gaban da cewa shi ne bile wannan bai zafi ba sannan kuma tana shara da cewa kuma da kuna cikin wani ne na bankin ku yi Allah ya yau da ya mutu ya fita da kuka kuma wannan yanayi to kuma ku ya bayan Allah ya kamata in kana da arziki yana da ni to ka tuna lokacin da ba ka da in kana da lafiya ka tuna lokacin ba ka da lafiya wani na ka da rashin lafiya in kai da mulki ne ka tuna da kuma ka talaka ko gama ba ka mulki zuwa hannunka ya kake ji to haka ya kamata mu mu da wato shi da Allah ku ji yake ce ka da kai kun da kawai kuma ba da haka ba. man Allah alaikum ya Allah ku ji ba ya ba ku mun kawai hali فالله لا يستوى إذا كان رجل مؤمن يؤمن إيمانه مع قوم الكفار فأظهر إيمانه كما تنزل إذا وأنا مسلم مؤمن إلى قوي الإيمان فأتم ذلك إليه سيبين الإيمان ذلك إليك فكذلك كنت أنت تؤتي إيمانك بوقت الصوم annabi ce kai ma da a maka aka karanta kana koyi imanin ka maka sarara ba da bayyanu wuri a hankali wuta a kafin da ka zanza a garin sanye hari ko fashi su lallai wannan ayoyin da suka zara farko a yau ayoyi ne da suke ta magana a kan musamman da biyu a alaƙar kafar kafirai da zan ko alamar musulmi da munafikai ko alamar musulmi da musulmi wajen tsawakar mataki na amma da rai a kan ko ba su akan da ake na bayani munafikai an ba mu dare kan cewa karin zurkauta a kai in zama idan zai zama mutum munafiki ne yana da Allah da Allah da Allah ba ta gaba amma idan ya zo ya karaya ko kuma wani musulmi ya zo ya karaya yana cikin kafirai amma kuma ya zo ya kawo gaisuwa ta zaman lafiya ta aminci ba a duk wani aminci a kai idan kuma aka gaza rai to na hukuri ne ga jiya ga kafa ina ganin ce ga fushin Allah ba Allah zewa ga kuma jiya da kauri ko kuma kashe mutum idan ya kashe mumin ko kuma na kuma da kuɗi don kira kara a cikin jirawa kai kai idan ne an wasanni da wanda yake ya kashe a na samu da wanda ta mun yi ko mun yi ba su kara kura a da kuma sai kuma gaggawa a jiki a sai tabbatar da cewa ya yi abin da ya yi a al alfajin da ki da ya yi a kara bayan nan sun sake sabon shafi suna magana a kan fitila أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم a haɗu da ɗan uwan musulmi a fahimci addini da aiki da addini a jihar da wanda kalmar addini shi ne abin da za a cikin magana wannan ayon sun yi magana a kan cewa duk ya yi ranar saboda Allah to Allah ko shi yana kare shi Allah ubangiji zai ba shi kariya har cewa an ji akin da wahala a yi za mu zama da Allah sallallahu alaihi wasallam kaga da kan shi da zai hijira sai da ya kawa wasan kura da a fita za ka gudu sai ka fita arewa da kuma linka linka da zagayo ka dawo gudu cikin dajin suka ka je ka da yan yan yan a samun zaki wacce ya bi kan samun su matsalar jima'a jinsa a dadda ke samun sa'a da shi a za a samu gongo a shirya jiki a kula wuri a kwanaki a jiki sai dai a kawo musu abinci a samu nan cikin yanayi na tsara tsara kaga aiki ne ba ala to Allah ku yi tona hawi yana da lafiya mu da cewa in dai da ka kama to ka dai Allah ya tsare kai Allah ne kare ka amma wannan ana magana da hijira da kuma jihadi da sannan a cikin wannan ayoyin za mu ga yadda aka bayani idan kana cikin tafiya ta jihadi ko ta hijira ko tafiya ta gaban da kake cikin zai sai da ruwa ta gama in kana ana mun musamman ana magana akan mai tafiya ta jihadi ko ta hijira sai sallah ta gama ka ji wannan ka za yin sallah zan iya cin maka to kai sallah da ta kowane ne a cikin wannan ayoyin da aka bayani sallah su ko wannan ayoyin Allah zai yi karfafa wa mu'minai gwiwa a cikin jihadi sosai ya da zaɓen jihadi da kuma irin gwamnati da ake sha a hankali da jihadi wani ƙwarar da zan ga wannan kana don ba ta a farko kawai a yan fara da nan lokaci na da lafiyar ƙarfin da ya waɗanda suka zauna a sabbin jihadi ga daga cikin mummunai wanda suke ba wani kudiri a gare su ga yau ba masu da ba to ba ta bayyana daidai ba wani yi da ke sabilillah da waɗanda suka fita domin jihadi a gabanin Allah da amwani da kudinsu wa amfani da rayukansu suka kan dafa da rayukansu suka da suka wura a kan tafi suka tafi neman zagan Allah neman kafa kalmar Allah to ba ɗaya ba da ya zauna a gida ana magana nan lokacin da ya ba da kuma dole ba in ta zama dole wanda bai yi ba ainihin mijin da mijin kamar da daga baya an fara su jirage amma na ana magana wanda bai tafi gaisa da alaƙar ranar ba ko kuma jihadi lokacin da lokacin jihadi da dole ba Allah ya rage duk wanda ba shi da kudin kamar fasawa kamar wanda yake bisa matiga ma'ana ya da farlayi kuma kwanci ko tun ba yawa ko zai da fitar ba ko kai Allah ya kudi to duk wanda ba su ba sai ya fita don jihadi ba bai fita ya saboda Allah ba to ba daidai yake ba da wanda ya zai gowar baya barkin Allah sun ke ya ranta ala ta fadar Allah wannan Allah ya fifi da masu jihadi bi amwalihim su kashe dukiyarsu da ɗaukar Allah wa an bufi sarayar da haƙƙin dukiyarsu da rabu sai ga gudu ko jiran ni ko ni a tsara lafiyar su a tabbatar Allah Allah ya zai Allah ta dina a buga waɗanda suke zauna a gida zarar da fifiko yawa فضل الله جل وعلا جل نعم على غير كتاب يجب وكل لن ذكر نوع ما وعد الله الحسنى ولن تتزونا الى اذري وكان تلك الجهاد تلك مسألة قلبي يا مدى قوله يا مدى تقولين السنة وفضل الله بالله أجمعين ألا يأتيك دون نفسك جهاد أبوك وأن نفسك دون أجدا فأقول بلا عبدالله عظيما يأتيك يا سلام يا بابا درجات منه درجة مطلوي مرتبوتي وتكملت daga Allah subhanahu wataala wa maghfiratan da gafara wa rahmatan da rahama Allah ubangiji ka da tsara da shi Allah ubangiji ya faɗa haka wani da zuwa ya da ke tsatuwa tsakanin wanda yake dole ya zuwa ke hadisi amma su yawa Allah ba ku kowa kuma sai ya lafi da hankali da yawa da fara ne da yawa da zai kan kowa Allah ya kuma da ya fara ne da mu'minansa na iman da ya rahama da ilimin ma'abuta biyayya a gare shi. ta ne na aya ta ta fara masa bayani kan mutum da da da ya tsakanin wanda da hajji da baya da hajji. su ya ga wani saboda Allah sallallahu Allah ya ba mu a wurin jihadi a cikin kalma da gaskiya da kira zuwa gaskiya da ko da mu ko da mu ko da mu sai Allah wannan kuma Allah wuri ya a cikin haka jihadi ba mu rikin yin jihadi a wurin sa har haɗa shi a cikin wajen da shahada Allah wani karɓi da wani azumi Allah wani zan fi kuma samun ladar da Allah wani da kawai yana da yi da Allah wani da wata na zina ishara zuwa da wani na kara kira kwarai da ke samun